kuma ku ji da bakinsa yake faɗa cewa ya bi ya bi amma sai tarar da cewa malamai sun datse maganan ne shi tabarani ya datse maganan ne sannan ya bi ya bi ya bincika ya kasa gano wace magana ana tsi faɗa wacce ta kai ga ɗalibansa sun dirtse shi to ice malamai sun ɓoye ta to za mu haska masa inda wannan magana take bayan kun ji maganar daga bakinsa. ala salafiya an ta'alama anna anasan inna ma qala kalamuhu hadha mutarran wa laysa mukhtaran in ma sun sani to ina tuna musu in ba su sani ba su sani maganan nan ta anas ma kullu ma sami'nahu ma kullu ma nuhaddisukum an rasulillah sami'nahu minhu to fa salafiya wajaba su sani na so a ce da wakilin su wanda za mu tauna da shi in mai wannan tambi wai ku ka san maganan nan ba haka kawai ana sai ta ba rintsi ya shiga yayi ta Na barani datse ta dan ya sassauta wadar rintsi ya shiga wannan magana kuma ɗauko ta ta wani sahabi ce ya datse fakarori guda biyu ya amfani da guda ɗaya sauya guda ɗaya kuma ni ban yadda bayan Allah ya nuna wannan ya zama addini na ba ban ma dole ya zama addinin ka ba wannan tsarin nawa amma kai ma ba za ka min dole sai na ci gaba da bin waɗannan tatsuniyoyin ba kuma lallai zan ci gaba da gaya jama'a an sauya muku addini in dai na samu yaƙini wallahi zan iya domin addini nan ba wanda nake illa Allah da yi ni shi kuma bai umarce mu ba illa li ya'budullaha mukhlisina lahu shi kadai ake wa ake Allah ka kara mana ikhlasi to bai fade ta ba muhtaran ya fade ta ne mudarran وذلك حين حدث أصحابه بحديث يبدو أن hadisa. kana hamilu ɗayyahu shay'an munkaran tamma tasatturu alaihi min qibalir ruwat me ya faru sai ya faɗi wannan magana wani hadisi ya faɗa wanda na bi na bi jama'a kan in samo wata hadisi ne da ya ɗaga hankalin tare da ya saba irin waɗannan mayagun maganganu amma yau ga wata magana da ya ta daga hankalin waɗanda suka saba jin maganganun nan suka kasa hakuri wani a cikinsu ya tashi yake kalubalanta sa wai kai da kan da ka kaji wannan gun annabi abin da zai nuna munin maganar kin faɗatta da iya bin da ne in samu wace magana ya faɗa ta ɗaga hankali na tare da shi ban sami ta ba sai dai kowane ya ce ya faɗi wata magana ya faɗi wata magana dangane annaba a cikin na tare da shi wani ya ɗaga ya tsaye mai magana wai yanzu wannan kai da kunnen ka kaji annabi to shine wannan ta shi masu ruwa suka ce fa gadaba gadaban shi da ya fusata fusi mai tsanani ya faɗi wannan magana da ba ta su bace ta bara'uci zan tabbatar insha Allah wannan ya kamata a dinga mutane su san me ya jawo yayin maganar nan ku duba mun manyan maganganun da muke kawa hali yana nuna wanda ya dinnan tafi waɗancan tunda dai su ba a samu ko an yi dai to ba a ruwaito ba irin wannan tunzirin na masu sauraro amma a wannan an samu wannan kamar da kuka ji shine abin da al ya faɗa cewa eh, wata kundumbalar ce watakila mummunan magana ce ma Anas bin Malik ya faɗa shi yasa ma ɗalibansa suke dakatar da shi su tabbatar da cewa shin annabi ne ya gaya masa to batun da ice wai malamai sun ɓoye maganar wannan ƙarya ne ita maganar da Anas ya faɗa ya gaya wa ɗalibansa har ma suka tambaye shi suka yi muraja sa kan kaji annabi ya faɗa ne magana ce sananniya ko magana ce mai kyau magana ce wacce take nuna matsayi da daraja na annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi wannan dabbar saboda kiyayyarsa ga wannan sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake juya zancen ba tare da ya ga maganar ba ma amma yake juya ta ba tare da ya bincika hakikanin bincika ba domin maganar da ice ya biya bukarya ne domin sananniyar magana ce kamar yadda kowa yanzu zai ganta sannan kuma za mu karanta al'umma su ji sannan za mu faɗi guraren da wannan maganar ta zo don al'umma su shaida su tabbatar da cewa wannan mutum ba shi da wani abu mai suna ta haƙiƙi na ilimi wannan magana idan an koma cikin wannan littafi na kitabu tauhid na muhammad ibn huzaima za a ga cewa ya kawo wannan maganin gashi nan kitabu tauhid wa isbatu sifati rabbi azza wa jalla wa isbatu sifati rabbi azza wa jalla na muhammad ibn huzaima za a ga wannan magana a koma dai inda muka haska shafi na 427 za a ga inda wannan magana ta zo gashi nan ya kawo isnadinta wanda zan na haska ne domin na karanto wa al'umma sannan sai kuma mu ɗora muku shafin domin ku gani mai bidiyo ya ɗan haska muku shafin sannan kuma za mu karanto ta a gurguje domin mutane su ji sannan kuma su karanta a kan wannan feji na shi wannan bidiyo da za mu haska gashi nan a cikin kitabu tauhid ibn khuzaima ya kawo wanda shine hadisi na 662 shafi na da 427 a cikin kitabu tauhina muhammad ibn kuzema zan karanta magana a gurguje ga shi kamar yadda yake faɗa mu kuma za mu ɗora muku a bidiyo na peji na wannan shafi domin kowa ya gani ibn kuzema yake cewa haddasa al-husayn ibn al-hasan قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال يلقى الناس يوم القيامة من الحبس ما شاء الله أن يلقوه cewa mutane za su haɗu a ranar tashin alkiyama mutane za a tare su a katange su tsawon lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa mutane za a tare su a wannan fili na tashin alkiyama faya kolon sai su ce in taluku bina ila adam su ce mu tafi don annabi adam fa in na ila adam sai su tafi don annabi adam kolon sai su ce da annabi adam ya adamu ishfa lana ila rabbi ka nemi cetonmu a wajen me a wajen ubangijinka ma'ana ka je wajen ubangiji ka nemi ceto ya baka dama ka cece mu fa ya kulu annaba adam sai ya ce lasta hunaka ce ba ni ne mai irin wannan matsayi ba walakin in taliko ila khalilillah ibrahim ku je don annabi ibrahim fa in talikuna ila ibrahim sai su tafi don annabi ibrahim fa ya kulu na ya ibrahim ishfa alana ila rabbik ka neman mana ceto a wajen ubangijinka fa ya kulu sai annabi ibrahim ce lastu hunaka ni ba ban da wannan dama ban da wannan matsayi walakin intaliku ila man istafa wallahu bi risalatihi ku tafi zuwa ga wanda Allah ya zabe shi da sakon sa fa na ila musa sai su tafi annabi musa fa ya kuluna ya musa ishfa lana ila rabbik shi ma ce ka neman ka nemi ceton mu a wajen ubangijinka ka nema mana ceto a wajen ubangijin ka fa yaqul lastu hunaka shi ma yace ba zai iya ba walakin in taliqu ila man ja'a lamu maghfuran lahu ku je izo ga wanda izo a wannan rana yana mai abun gafartawa yana mai abin gafarta masa laisa alaihi zambun ba shi da wani zunubi fa na ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ta tafi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaquluna ya muhammad su ce ya muhammad ishfa lana ila rabbik su ma sai su nemi ya nema musu ceto don ubangiji sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana laha wa ana sahibuha wannan ceto nawa wane ne ne ma abocin wannan ceto kala fa taliku hatta astaftiha babal janna sai na tashi na tafi har na je na na nemi iso na kwankwasa kofa aljanna fa adkhulu wa rabbi azza wa jalla ala arshi fa akhshiru sajidan sai na shiga ubangijina kan al'arshin sa sai na fadi ina mai sujada wa ahmaduhu bi mahamida in yabe shi da ababen yabo lam yahmaduhu bi ahadun qabli banda babu wannan da ya taba yabansa da wannan abin kafin ni wa ahsabuhu qala ina tsammanin ya ce wala ahadun ba'di babu wanda ya yabe shi da irin wannan yabo a bayana فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى كدغ كنك يا محمد كفدا أنا جزاء جيم جنك ka wasal tu'ta ka roƙa za a baka washfa shaffa ka nemi ceto za a baka damar wannan ceton fa aqulu ya rabbi ya rabbi fa yaqulu akhrij man kana fi qalbihi mithqalu sha'iratin min al-iman ka fitar da wanda akwai daidai da kwayar sha'ir na imani a zuciyarsa fa akhiru sajidan da ka sai na fadin na mai sujjada wa ahmaduhu bi mahamida sai in sake yaban ubangiji da abubuwan yabo da lam yahmaduhu bi ahadin qabli da irin yaban da babu wanda iya bai shi kafin ni haka nan wala ahadun ba'adi babu wanda ya biye shi a bayan ni fa yuqalu ya muhammad ikfa ra'sak wa qul isma wa saltu wa shfa tushfa fa qul ya rabbi ya rabbi fa yaqulu akhrij min an-nar man kana fi qalbi mithqalu sha'iratin min iman qala fa akhiru sajidan wa ahmaduhu bi mahamida lam yahmaduhu biha ahadun qabli wa ahsabuhu qala wala ahadun ba'adi فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسلتوط واشفع تشفع وأقول يا ربي فيقول أخرج من كان في قلبي أدنى شيء فيخرج ناس من النار يقال لهم الجهنميون وإنه لفي الجنة iya ƙarshen wannan hadisin a gurguje faƙalar lahu rajulun sai wani mutum ice da anas ibn malik ya aba hamza ya kai aba hamza a same ta hadha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin ka ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala fa tagayyara wajhuhu ice mai ruwaya sai ce sai fuskar Anas bin Malik sai ta canja washtadda alai itsananta gare shi wa qala laysa kullu ma nuhaddithu sami'nahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba dukkan abin da muke zantawa muke faɗa muka ji shi kai tsaye daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam walakin lam yakun yukadhibu ba'duna ba'dan sai dai shashin baya wa juna baya wa shashi baya karyata shashi lam yakun yukadhibu ba'duna ba'dan shashin baya karyata shashi wannan ita ce ruwayar da Anas bin Malik ya rawaito wadda yake bayani dangane da wannan hadisi wanda yake mai girma mai daraja wanda yake fito da daraja da matsayi na manzo sallallahu alaihi wasallam amma saboda kiyayya wannan mutumin ga wannan sahabi sai ya ce watakila wata gurungun dumace ma Anas yi eh, wata mummunan magana ce har ma yake ba da misali irin wai miyagun kalmomin da anas iya amma a ce wannan an ɓoye ta to ta ƙira wata mummunan magana ce to ga ta magana ta fito al'umma za su ganta kamar yadda suka ji ta na karanta musu magana ce take nuni ga falala da darda na annabi sallallahu alaihi wasallam ba mummunan magana ba ce kamar yadda shi wannan jahilin mutum yake da'awa haka na wannan magana ba iya nan kaɗai ta zo ba ta zo a cikin littafi na eh, ibn abi asim a sunna na ibn abi asim wannan magana ta zo a nan ba na 816 sannan irin wannan hadisin dai da a ce yana da ta hakiki kamar yadda yake faɗa da ya san sanannen magana ce domin ko bukhari ya kata da yawa a cikin littafinsa ta hanyar anas bin malik sai dai kawai mai inan da bukhari bai kawo shine batu na mai walam ya kunyu yukadde ba'dana ba'dan amma hadisin yana nan a cikin bukhari a nan ba na eh, dubu bakwai da ɗari hudu da hamsin hakanan dubu hudu da ɗari hudu da saba'in da shida dubu shida da ɗari biyar da sittin da shida dubu bakwai da ɗari hudu da goma dubu bakwai da ɗari hudu da arba'in hakanan dubu bakwai da ɗari biyar da goma duk wannan gurare ne da alimamul bukhari ya kawo wannan maganganu na Anas Malik dangane da wannan hadisi na makaranta al'umma haka ne Imam Muslim shi ma ya fitar da shi cikin sahihinsa hadisi na 326 haka na Imam Nasa'i cikin Sunan Kubra hadisi na 1166 wanda dukkanin waɗannan gurare da muka ambata akwai shigen wannan magana wacce take hadisin shafa'a ne hadisin ceto wanda suka rawaito daga Anas bin Malik wanda kuma shi ne a cikin wannan littafi na a kitabu tauhid na muhammad ibn khuzaima mun takaici ne da shi saboda mun kafa hujja da shi sannan kuma kai tsaye a haɗe yake da muhallin shahid a kai rigimar da ake dagar da ake wala mai yi yukaddibu ba'duna ba'dan ta zo kai tsaye a haɗe a cikin wannan littafi na muhammad bin ma shi sa maka karanto iyanan amma idan ka koma ainihin gundarin hadisin sananne ne a cikin waɗannan littafai da waɗannan nambobi da na ambata wannan dangane da abu na farko kenan wanda yake tabbatar da cewa ba ta hakiki mutum yake yi ba ba bincike al-labari yake yi ba kawai rudani ne da son zuciya irin nasa wanda kuma a hakan da abin da yake na zargi yake so izagi anas bin malik ita ya rawatu mummunan magana sannan ta gefe guda kuma izagi malamin musulunci ce sun ɓoye alhali gashi ko sun rawatu a cikin littafansu hakanan abu na biyu eh, shine batun da na cewa anas bin malik wai eh, bai bayyana daga wa yake jin maganin ba ya ce ba dukkanin abin da muke gaya muku muka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai faɗi suwa suke gaya masa ba kamar da za ku ji daga bakinsa sannan sai masa martani ga abin da yake cewa a cikin wannan kasar nasa kula da wani abu ga bayani zo zo gaba yanzu kaɗan inda anas ya ciro maganan nan ba ta tasa ce ciro irin abin da ya saba yi ne yayi maganan nan ta bara ibn azib ce amma sai da ya datse fikira guda biyu ya sauya fikira guda ɗaya ya daidai da bara'u a ɗaya ma'ana hadisin da yana ɗauke da fikirori guda hudu anas ya ɗauko daidai wa daida shi ce ma kullu ma sami'inahu ma kullu ma nuhaddisukum an rasulillah sami'inahu minhu wannan magana bara'u bin azib ce ta kote to amma fikira mai bi ta gaba shine kana yi hadisu na ashabu na sai ya datse ta shi bai faɗi wannan ba to kuma wannan ne karatun da nake ta da jijiyar wuya a gane shi bara'u gashi ya ce ga daga inda ba ji daga annabi ga daga inda muke ji amma ana zai ce ba mu ji daga annabi ba sai datse magana ga daga inda muke ji shi bai faɗi ta ba kuma karatun da nake ta kenan makaranta ce da su da waɗanda ake kira hazawira ake ba su mugun kos. wannan sa ya datse dan ba a shirye ke faɗa a ina yake ji ba tunda ya san zama suke ana koya musu kuma duk mai na ya san naka amsulan da sun fi gaban wasa ba ɗaya ba ba biyu ba da yawa na faɗi guraren kuma ina zaton an kawaita Allah hatta masu rudi ina da ƙarfin ji yana rabin hankali a yi azuci ko a daina yi a saurare ni kawai masu wurdi ina jin tashin sautin su ku ji ni da kyau sai ya datse wannan jumla inda karatu zai zo yanzu karatu zai zo to kun ga wannan nukuda ta hadari guda ta biyu kenan shi bai faɗi na yake ji ba kawai sai ce sai dai shashin mu baye wa shashi ƙarya to waɗanda shashin tunda bai faɗi waɗanda yake jin ba balle lamirin ya koma kansu yadda bara'u yi da bara'u ya faɗi baya zuwa gun annabi amma yakan ce annabi ya ce ya faɗi gun da yake ji sannan ya dire a ƙarshe ya ce yadda zan kawo ta nan gaba cewa sai dai a lokacin mutane ba su yi wa annabi ƙarya ita ma ta bara'u ce to amma bara'u sai da ya faɗi inda yake ji sannan ya zo ya tazkiya gun da yake ji saɓanin anas ya tabbatar ya ji daga annabi yake cewa ya ce ya ƙi kuma faɗar gun da yake ji sannan ya zo ya tazkiyar gun da bai faɗi ko suwaye ba domin yau gashi na an tambaye shi kan me yasa wannan hadisi da ka gaya mana yanzu kai ka ji shi gun annabi me ya ce gaduba gadaba shadidan wanda tabarani ba wannan ya fushi mai tsanani sannan ya ce ba duk wallahi da rantsuwa ba duk abin da muka ga muku kenan wannan hadin da nake faɗa ba gun annabi na ji sai datse yake faɗa ba sai yawa ba gun annabi ya ji ba dan na shi uzuri ɗaya da waɗanda suke da uzurin rashin zuwa gaban annabi mushkilan mafi girma su sun faɗi gun da suka ji shi ya datsa wannan jumlar dan ba zai faɗi ba gun وبما أن الإشارة تكفي العاقل قد يدرك العاقل كم كان هذا المستسقى خبيثا لدرجة na naƙil annu la yarda an tasri bihi khilaf al-akhar ya ishi mutum ya san munin hanyoyin da Anas ya tara wannan hadisai ta kansu ya zama shi kadai ya ɓoye hanyar da yake samun hadisan da ba a gun annabi ya ji ba duk sauran hadisai da suka uzuri da rashin jin hadisai daga annabi suna hadawa da fadar hanyar karba banda anas shi kadai ya kamata ta nan kadai a gane munin tasa hanyar me yasa ya ki fadar ta inda ya hanyar mai kyau kamar ta sauran me yasa bai faɗi ta ba shi ma yadda suka faɗa wannan magana da mutumin nan i babu shakka san zuciya ne shi ma da karancin bincike da kuma taurin kai domin ko anas bin malik ya bayyanar da guraren da eh, waɗanda suke suke gaya masa ya bayyanar da waɗanda suke gaya masa waɗannan hadisai idan ya koma cikin littafi na almusarar na alimamul hakim hadisi na 6458 hakanan ya koma cikin alfawa'in na alfiryabi abubakar ja'far bin muhammad bin alhassan wanda ya rasu shekara ta 301 Eh, namba na goma na eh, nambar hadisin na uku haka ne bina asakir cikin tarihu madina ta dimash juzi na tara shafi na uku da da sittin bakwai. waɗannan dukkaninsu zai ga cewa sarautu magana anas bin mari wace magana ce ice walakin kana yuhaddithu ba'aduna ba'dan walakin kana yuhaddithu ba'duna ba'dan shashin mu ya kasance yana zantar da shashi da shashin su nasuwa na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ita ma za mu ɗauki littafi ɗaya ko biyu sai mu haska wa al'umma a wannan bidiyo domin su gani guraren da wannan magana ta zo walakin kana yuhaddithu ba'duna ba'dan shashin mu shi yake zantar da shashi shashin su nawa na sahabbai wasu sahabbai su faɗa waɗancan su kuma su gaya waɗannan ma'ana shashin su yake gayawa shashi maganar manzo sallallahu alaihi wasallam idan kuma ya ce bai gamsu da sai mutu da shi ya koma cikin littafi na attamhi da kuma littafi na alistizkar attamhi tamhid na ibn abdul wanda ya rasu shekara ta 463 bayan hijira wanda yana da sharhi ne na muwatta ta imam malik a juz'i na ɗaya shafi na 352 haka nan shi ma dai na ibn abdul bar na ɗaya shafi na 504 zai ga maganar da ikawa ta anas bin malikin eh, radiyallahu ta'ala an yake ce Anas bin Malik ya ce ma kullu ma nuhaddithukum bihi a Rasulullahi sallallahu alaihi sami'nahu minhu ba dukkan abin da muke zantar da ku eh, daga annabi sallallahu alaihi wasallama muka ji shi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi ba sai ce walakin minhu ma sami'na a cikin abin da muke gaya muku akwai abin da muka ji kai tsaye wa minhu ma akhbarana ashabuna akwai kuma abin da me abokan mu sahabbai su ne suke suke gaya mana kaga nan kai tsaye ce wa minhu ma akhbarana ashabuna daga cikin akwai wanda sahabbai abokan mu su suke gaya mana sun ji daga annabi su kuma su gaya mana haka nan idan bai yadda za mu sake komin da shi cikin littafi na alkifaya na al-khatib al-baghdadi wanda shi ma ya kawo wanda magana ta Anas bin Malik inda yake cewa laisa kullu ma nuhaddithukum a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sami'nahu minhu walakin haddathana ashabuna walakin haddathana ashabuna yake cewa ba dukkan abin da muke zantar da ku daga annabi sallallahu alaihi wasallam muka ji shi kai tsaye daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai dai cewa me walakin haddathana ashabuna sai dai sahabbanmu abokanmu su ne suke gaya mana abokan mu sahabbai su suke gaya mana wannan duk guraren da muka ambata sun ka wannan magana ita ma ta al-khatib yana da kyau zamu dora ta domin yan uwa su ganta kai tsaye kuma satin da ya gabata ma mun dora ta yan uwa sun ganta ma saboda kafa hujja zamu sake nuna masa kenan magana da yace Anas bai bayyanar da guraren da yake jin waɗannan maganganu ba ƙarya ne shaci faɗi ne rashin bincike ne kuma rashin sani ne kuma jahilci ne domin ko duk ga su gurare da yawa da waɗannan ma ban ambata ba sun tabbatar cewa Anas Malik yace shashin mu na sahabbai su ne suke gaya shashi a wasu gurin kuma yace a'a sai dai su sahabban kai tsaye ikama sunan su shashin mu ne yake gaya shashi a wasu guraren a wasu guraren kuma me kai tsaye ashabuna da lafazin dai wa irin lafazin bara'u bin azib da shi ma anas ya yi amfani da shi nukta ta uku a gurguje shine batun da na cewa anas bin malik wai ya saci wannan magana ne daga albara ibn azib cewa bara ibn azib shine mai wannan magana to wannan abun mamaki ne domin ko da farko ka ce karya ne wannan magana ba ta kirkira akai da aka kawo maka maganar sai ka ce ai dama ka daɗe da saninta daga baya kuma sai ka ce ai maganar ma ba matasa bace ce satatta'i daga wajen barawa bin azi babu shakka ga dukkanin wanda yake ka wanda kuma yake da ragowar fahimta yake da rabo na shirya ya san cewa babu shakka wannan wasa kake da hankalin mabiyanka ya san cewa batacce ne kai so kake ka batar da al'umma da jahilcinka da haukanka da rashin tunaninka domin ko wannan magana da kace shi anas bin malik satatta'i daga shi Eh, albara bin azib zance ne na jahilci wanda babu wani mai hankali zai gasgata ka kai abu na ɗaya da yake tabbatar da cewa magana banza ce daga mutumin banza ka faɗa shine shi wannan isnadin na nasu malik isnadi ne tabbatacce ingantacce duk duniya ilimi ta haɗu akan cewa anas ibn malik ya faɗi wannan magana babu wani mutum yau shekara 1400 da wani abu babu wani mutum da ya taba cewa sun malik ya saci wannan maganar ne daga wajen barawa ibn azib sai kai to kaga maganar maganar banza ce daga mutumin banza wanda ba a izina da ita abu na biyu da yake tabbatar maka da cewa wannan magana taka ba hujja ba ce ba babu wanda zai faɗe ta sai wanda jahilci yi masa katutu sannan rafkanarsa ta zamanto mabayyaniya shine idan an sallama cewa wannan magana ta bara'u bin azib ce to so nawa sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka haɗu a kan rawaito abu guda ɗaya kaga wannan sahabin ya rawaito wancan sahabin shi ma ya rawaito wannan babu babba lokaci na bada akwai wannan misalan duk wani wanda yake da karancin eh, koda so ɗaya taɓa zuwa aji ya san cewa akwai hadisai birjik waɗanda sahabbai da dama suka yi tarayya wajen rawaito shi kenan marabi na azib dan ya faɗa ba shi yake nuna na sun marig me ya kasance mai shi ma a ce ba zai faɗi wannan magana ba ba shi yake nuna wannan ba su tabbata na sun malik ya faɗa ba abu na uku shine kai ne kullum kake da'awa na cewa waƙi'i duk maganar da bata ta saba da waƙi'i to bata inganta ba to shi ko anas daga wasu daga cikin sahabbai waƙi ya tabbatar da ita tabbatacciya ce a waƙi'ance kamar yadda idan duk mai bibiya a koma cikin tarjamar da aka yi wa anas bin malik a cikin littafi na tahzibul kamal na limamul mizzi ya kawo wayoyin da anas ya rawaita daga sahabbai ya kawo sahabban da anas ya yi rawaya daga wajen su zan faɗi kaɗan daga ciki daga koma cikin tazibul kamal za ka gane sun malik an ce ya waya daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mizi ambata sannan ya ruwaya daga ubay bin ka'ab daga usaid bin hudayr daga thabit ya ruwaya da kuma daga thabit bin qais bin shammas ya ruwaya daga jarir bin abdullah al-bajali ya waya daga zayd bin arqam ya yi daga zaid ibn thabit yana da ruwaya daga abu talha ya yi daga salman al-farisi ya yi daga ubada ibn samit ya yi daga abdullahi bin rawaha yana da ruwaya daga abdullahi bin abbas yana da ruwaya daga abubakar ibn siddiq yana daga yana daga waya ta abu musa al-ash'ari ya rawaita hadisi daga abdullah bin mas'ud ya rawaita daga abdurrahman bin auf ya rawaita daga itban bin malik ya rawaita daga usman ibn affan ya rawaita daga umar al-khattab ya rawaita daga malik ibn sa'sa ya rawaita daga mahmud ibn rabi ya rawaita daga mu'adh bin jabal ya rawaita daga abi Usayd al saidi ya rawaita daga abu zar al-gifari ya rawaita daga abu qatada ya rawaita daga abu Hurairah ya rawaita daga Fatimah az-zahra ya rawaita daga ummul fadl lubaba bint al-haris al-hilaliya ya rawaita daga ummu ayman hadinatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaita daga khalatuhu ummu haram bint milhan ya rawaita daga mahaifiyarsa ummu sulaim waɗannan duk sahabbai ne anas ya ruwaya daga wajensu kenan ruwayar anas daga sahabbai waya ce tabbatacciya kenan dan an samu wata magana da anas bin malik ice Eh, eh, ce ba dukkan abin da muke gaya muku daga annabi kai tsaye muka ji daga wajensa ba sai dai akwai me wasu daga sahabbai muka ji kenan tabbataccen magana ce wannan waƙi ya tabbatar da ita kai da kake kullum bukata ka shine waya sai ta daidai da waƙi yau kuma ga waya da ta daidai da waƙi amma saboda son zuciya kake ce ƙarya ne ba tabbata ba kake ce a'a sata ma aka yi wannan babu shakka son zuciya ne abu na hudu da yake nuni ga cewa wannan abin da ka faɗa na cewa sata'i daga eh, bara'u bin azib zance ne na banza kuma zance ne da kwata-kwata mai tunani ba zai yi shi ba domin ko shi eh, ruwayar anas bin malik ta fuska inganci sama take ke da ruwaya ta shi albara bin azib ta ruwayar bara'u bin azib inganci domin ko misali zan bayar a gurguje wanda waye da kafa da cikin littafi na eh, al-musaddaq ala sahihain na al-imam al-hakim wacce ka kawo ta a nan ba na 438 duk wanda yake da wannan littafi na al-musaddaq koma zai ga isnadin kama haka isnadin shine akhbarana abubakar bin ishaq an ba'ana na bishik bin musa haddathana muhammad bin salim al-mafluj haddathana ibrahim bin yusuf bin abi ishaq an al-bara qala laysa kulluna sami'a hadith rasulullahi sallallahu wasallam كانت لنا بيعة وأشغال ولكن الناس كانوا لا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب wannan maganar da ka kawo da a ce kana da tahqiqi za ka tabbatar cewa bai kamata ka kawo wannan maganar ba domin ko a haka isnadin bai